wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zamu za mu ci gaba da karatun wannan littafi na mun arba'un hadis wanda muke karantawa wanda muna fatan Allah ya sa abinda za mu faɗa mu faɗi daidai idan kuskure ya faru Allah shi ya fi mana wannan kuskure shi fahimtar da mu abinda mu gane ba Allah ya sa abinda muke karantawa ya amfani mu ya amfani waɗanda suke sauraro. darasin wannan shine darasi na ashirin daga farkon littafi zuwa yau shine darasi na ashirin kuma ya yi daidai da ranar talata tara ga watan ramadana hijiran muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya yi daidai da sha hudu eh, ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara miladiyya inda za mu tayi shi ne hadisi na talatin alhadisu salasun hadisi na talatin an abi sa'alabata al-hushaini shirshum ibn nashirin radiyallahu an an karɓo ga wannan sahabi abi sa'alabata al-hushaini shirshum nashir radiyallahu anhu Allah shi ƙarar da shi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kala manzon Allah ya ce sallallahu alaihi sallama inna Allah ta'ala farada fara'ida lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta farillai wala tudayyuha kada ku tozarta wa'annan farillai kada ku walakanta su kada ku yi musu kamun sakaniyar kashi wa hadda hududan kuma ya sanya iyakoki ya sa haddodi wala ta ta doha kada ku ƙetare wa'annan iyakoki da ya kawa. wa harrama shaya'a Allah ya haramta wasu abubuwa wala tantahi ha kada ku kutsa mu wa'annan abubuwa da Allah ya haramta don abin da Allah ya haramta to kar ku kutsa mu wa'annan abubuwa wasa kata an ashaya Allah ya yi shiru ga wa'ansu abubuwa rahmatan lakum domin jin tausayi gare ku don jin kanku gaira nisiyanin ba wai ya manta ba ne yasa bai haramta su ba ya yi shiru a kansu ne domin jin tausayinku ya ku bayin Allah wala an ha kada ku yi bincike da tonon silili tonon a kan abin da Allah ya yi shiru a kan shi hadisun hasanun rahudda da kuduni wa gairuhu idan muka duba sharhin wannan hadisi malam yana cewa li hadha hadisi li hadisi sharif wato ahamiyatun kubra wannan hadisi yana da muhimmanci mai girman gaske fi ma'rifati ma faradallahu min alhalali wal haram wajen dangane da sanin abin da Allah ya farlanta wato na halak da kuma abin da ya haramta falau adada kal muslimu ma waddahu rasulu huna idan musulmi ya fahimci abin da manzon Allah ya bayyana a cikin wannan hadisi la arfa ma lahu wa ma alaihi na awa nafsihi wa rabbihi wa mujtama'i da ko ya san wato abin da an nashi da abin da abisa kan shi dangane da kan shi da tsakanin shi da ubangijin shi da kuma tsakanin shi da mujtama'in da yake rayuwa a cikinsa. wallahu tabaraka wa ta'ala nazzama lana tana. Allah madaukakin sarki ya tsara mana rayuwar mu mu musulmi yadda ya kamata mu yi ta wa shar'a ma yanfa'una ya shar'anta abin da ke amfanin mu kuma ya udu alal mujtama'i al-islami bis salih al-am kuma ya shar'anta abin da mujtama'i zai zai zama wato islami zai zama ya tashi cikin wato komi mai kyau ya zama an nisanci miyagun abubuwa ana aikata abubuwa mai kyau kowa ya nisanci haƙƙin wani sai a samna lahiya haisu aujaba alaina fara'ida domin ya wajabta muna farillai wa bayyana hafi kitabihi hakim kuma ya bayyana wannan farillai a cikin littafin shi wato wanda wanda littafi ne wanda an kyautata shi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi kama bayyana sunna kama sharifa kamar yadda kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin wato ta yi bayanin wa'annan farillai da ainihin Allah ya farillanta muna summa hazzarana min ida'atiha sannan ya tsoratar da mu daga tozar ta wa'annan abubuwa da ya farillanta muna au ihmaliha ko kuma yin banza da su wa bi sha'ni bil fara'idi dangane da farillai aqama dan. Allah ya tsaye da wato haddodi in mutum ya yi kaza a yi mai kaza wa shara'a batin laha ya sharɗanta ainihin horo wanda za a yi ma duk wanda ya abin nan da Allah ya ce in ya yi kaza a yi mai kaza hatta ya so da la'amn wassalam wa yish al-mujtama mutma'innan ala al-anfus wal wal amwal wato idan an kiyaye wannan dokoki wanda ya yi kaza a yi mai kaza a cikin jama'a wanda ya taɓa haƙƙin wani ga yadda za a yi sai a sai a samu zaman lahiya mujtamai ya rayu cikin natsuwa da kwanciyar hankali ya zama an tsare rayuka an tsare mutunci an tsare dukiya suma amarana bi da hududi ala asasil adali wal musawat sannan Allah ya umurce mu akan kiyaye tsaida haddodin nan duk wanda yayi kaza a yi mai kaza akan adalci da ainihin daidaita mutane cikin hukunci kada a ce kawai in wane yi kaza a ce ya Allah ya ce mai kaza amma in wane yi kaza shi hukuncin bai hawan shi kowa daidai yake a cikin hukuncin Allah wa ma wushubil fara'idi wa iqamatil hududi wa tabilul halal wal harami fallahu ta'ala kataba ala nafsihi rahama dangane da wajabcin abubuwan da Allah farlanta nan da ainihin haddodi da Allah ya tsaida wato da kuma bayyana halar da haram Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ma kan shi Shi mai tausayi ne mai rahama ne haisu sakata an ashaya'a walam yazkurha shafaqatan li ibadihi domin ya yi shu akan wayansu abubuwa wato bai ambace su ba domin tausayi ga bayan shi waje alamin alhikimati Allah nas'ala fiha kuma Allah ya sa daga hikima Allah Allah ya sa cewa manzon shi yayi bayani cewa abubuwan nan da Allah ya shiru a kansu kada mu yi tambaya a kansu wala nusiru lishidala haulaha kuma kada mu tadda shayayya da gardama akan waɗannan abubuwa wa illa in ko ba haka ba idan mun kutsa ma tambayoyin abubuwan da Allah ya shiru a kansu wa ka'ana fil halaki to za mu iya fadawa a cikin halaka wa kasratu su'ali to shurru tashridan a fi tashri yawan tambaya yana jayo tsanani ga ainihin shari'a qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya na amanu la tasalu an ashaya in tubda lakum tasukum ya ku masu imani kada ku yi tambaya akan abubuwan da Allah ya shiru a kansu wa'anda idan an bayyanar da hukuncin akan ku sai abin ya zama ya zama kumci gare ku wa fil hadisi a cikin hadisi fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani abin sani ko abin da ya halaka wa'anda a gabanin al'ummomin da a gabanin ku kasaratu masailihim yawan tambayansu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma saba wadda suke yi ga annabawansu su yi tambaya ta kwalaileciya a bayyanar da hukunci kuma su kasa iya kiyaye hukuncin sai abin ya zama halaka gare su Allah ya tsare mu mala yace ad-durusul min hadisi wato darusan da ake iya fa'idodin da ake iya samu a cikin wannan hadisi abu na farko ash-shari'atu shari'a ta musulunci a ƙa'idun wa fara'idun wa hududun ƙa'idodi ne da abubuwan da Allah farlanta da kuma iyakoki da Allah ya kafa abu na biyu shir'atul hududu li dhamani amnil mujtama an sa ainihin haddi in mutum ya kaza ai mai kaza kuma an sa iyaka kar mu ya ketare ya aikata kaza saboda zama lahiyan mujtama na musulunci abu na gaba alfara'idu tusiqu sila bainal abdi wa khalikihi wato wannan abubuwa da an ka farlanta suna ƙulla alaka tsakanin bawa da ubangijin shi kyakkyawa alaka abu na hudu intihakul hurumati itida'un al mujtama kutsa ma abubuwan nan da an ka haramta wato ƙetare iyaka ne bisa ga mujtama islami abu na biyar malaci alhalaku liman jadal bi gairi haƙƙin wato halaka ta tabbata ga wanda zai yi shayayya yana musu ba tare da gaskiya ba ƙarshen sharhin wannan hadisi kenan hadisi na biyu malam ya ce a cikin hadisi alhadisul hadi wa salasona wato hadisi na talatin da ɗaya an abil abbas salim ni sa'adin an karbo shi daga abi abbas sal dan sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu Allah shi kare yarda da shi kale ya ce ja'a rajulun ila an sallallahu alaihi wa sallama faqala wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce manzon Allah ya rasulullah ya manzon Allah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah ina son ka gwada mini aikin da in yi shi Allah ya so ni wa ahabbanin nasu ko mutane su so ni faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi izhad fi duniya ka gudani duniya wato ka zama mai wadatuwa da halak rabon da Allah ya baka wadatu da shi ka yi haƙuri ka gudani cewa sai ka bi haram idan haka ya samu hibbu kalla sai Allah ya so ka wazhar fi ma inda nasi ka gudani abin da ga hannun mutane hibbukan nasu sai mutane wato su so da dama rashin haƙuri da abin da Allah ya ba mutum shi ga sa mutum ya faɗa ma duk wasu laihuka mahi yawa rashin haƙuri ga sa mutum ya je ya yi sata rashin haƙuri ga sa mutum ya je ya aikata wani fasikanci wanda za a yi mai haddi duka wannan rashin wadatuwa ne da abin da Allah ya ba mutum hadisun hasanun rahu numaja wa gairuhu bi asani da Hassana. na'am mala ya faɗa cikin shirin wannan hadisi ya ce addinul islami shari'atun samha'u dinin musulunci shari'a addinin musulunci shari'a ce mai sauƙi tajma'u bayna ad-din wa dunya ta hada addini da duniya da duniya da lahira shari'a ta hada su wa tunazzimu al-alaqa bayna al-khaliq wal makhluq kuma ta tsara alaka tsakanin mahalicci da wanda an halitta wa tuqimu adalatan ijtima'iyyatan bayna al-fard wal mujtama' kuma ta tsaida adalci tsakanin mujtama' da kuma wato kowane mutum ɗaya daga cikin mujtama' din na'am wa tu'til insana nasibahu min ad-dunya kuma shari'a ta tara ba mutum rabon shi a duniya wato ba haramta mai ya shi daɗi a duniya ba Allah madaukakin sarki ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabonka daga duniya kakka ce kai kwance kai baka bida a'a wa wa khawfan min fitanid dunya kuma saboda tsoro tsoratarwa daga fitinar duniya kan mutum ya buɗe ma duniya hannu wato ya buɗe mata gaba ya ki halal ya ki haram da ha sai Allah madaukakin sarki ya faɗi bayan ya ce wala tansa nasibaka min duniya sai ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghil fasada fil ard kuma ka kyautata wato zamantakewanka da mutane da ainihin kiyaye dokokin Allah ka nemi lahira kasancewa duniya ba wurin zama bace kada ka yi ɓanna a bayan ƙasa kada ka yi abubuwan da Allah ya hana wata na lihadal fasadi nisantan mu ga waɗannan abubuwa na ɓanna wato saboda nisantan abubuwan ɓanna a kadar rasulu ya muhadar hadar rajul alladhi a ya talubul khaira manzo Allah ya ci gaba da bayani yana sanar da wannan mutum wanda ya zo yana neman alkhairi ya faɗa mai abin da zai zama alheri gare shi kaifa kunu mahabbatullah kai kaifa takunu al-mahabba lillahi wan nasi manzo Allah ya ci gaba da mai bayanin yadda soyayya za ta kasance ga Allah gare shi wa wa da kuma soyayya za ta kasance tsakanin shi da mutane wa yubayyinu lahu anna hadha yakunu bizuhdi manzo Allah ya bayyana mutumin cewa kasancewar soyayya Allah ta samu gare da soyayyar mutane gare shi wannan yana kasancewa ne da ainihin gudun duniya da ainihin wadatuwa da abin da Allah ya bashi wala yuqbalu ala dunya illa ikbalan wa yunsihi al-amala wato ikbal fala yuqbalu ala dunya ikbalan yunsihi al-amala lil al-akhirah kada ya huskanci duniya rungume ta hannu biyu irin huskantan da zai mantar da shi ayyukan da zai yi na neman lahira akwai mutane da yawa da ke cikin irin wannan rudu mutum ya san yadda inda zai tura kuɗi su dawo da wasu ya san yadda zai biya yi mutane dibara ya amshi kuɗinsu ya san yadda zai biɗi duniya ya tara amma bai san yadda yake cikin addinin shi bai san rabin hannun shi na dama da na hauni ba ba da lokacin sanin addini amma yana da lokacin da zai biya tara kuɗi Allah ya kiyaye mutum ya san sunan yan balo gaba ɗaya na turai amma bai san farilan sallah ba ya san yadda za ya kulla kuɗi su taru bai san yadda yake yin addini ba shi musulmi ne idan an ka ce menene musulunci bai sani ba Allah kiyaye wa an yarda bil qalili wajibi ne mutum na kwarai ya yarda da kaɗan wanda Allah ya bashi wa ya qatasidu fil ma'isha kuma ya tsakaita a cikin rayoshi kada ya ce dole sai ya yi abin da ya ga kowa yayi. yi fa idza sara ala hadha manhaj idan mutum ya tafi a bisa wannan hanya sara min ibadillahi zahidina to zai kasance ko daga cikin bayan Allah masu gudun duniya amma mahabbatun nasi fahiya tabi'atun min mahabbatin min lahi lahu soyayya mutane ko mutane su so shi tana biye ne da soyayya Allah gare shi wa mana habbahu Allah wa habbahu nasu duk wanda Allah ya so shi to mutane ko za su so shi wa man arada al-mazida min mahabbatin nasi wanda ke son karuwa ya ƙara samun soyayen mutane to falyar gab amma fi aidin nasi ya nisanci wato a falyar had amma fi aidin nasi ya nisanci abin da aga hannun mutane kada ya zama wato mai tsammani kada ya zama mai kwaɗayi ga abin da aga hannun mutane a darussa fa'idodi za mu iya samu a cikin wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗi ya ce khus nasibaka min ad-dunya duna itida'i ka karbi rabonka da Allah baka a duniya kar ka ketare iyaka az-zuhudu gudun duniya rida bil aishi yarda da abin da Allah ya baka nan za mu dakata muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu amfani wasu ka saurara kuskure na mun ka Allah shi ya fi mu assalamu alaikum